الحمد لله ذي الجلال والإكرام الحي القيوم الكريم المنان نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما وصانا الله تعالى بها في محكم تنزيله عباد الله إن الله تعالى أمركم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدكم الهداية واستقامة الأمور باتباعه قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وقال جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه ويهديهم إليه صراطا مستقيما وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم التي هي كلمات قصيرة ذوات معاني واسعة يهتدي بها المسلمون ويستفيدون منها دروسا تضمن لهم الهداية واستقامة الأمور وإن من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ما رواه إمام أبو إيسى الترمذي من أئمة الحديث النيسابوري رحمة الله عليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري قال حدثني أبو كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المناجم وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو الصادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان وهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما وهو يحبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فتفكروا في هذه الكلمات الطيبة والدروس العظيمة تنجحوا وتفلحوا ثم إن أفضل الكلام وأبلغ موعده كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يقول الله في هذا الكتاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه جميعا إنه هو الغفور الرحيم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 اللهم صل وسلم وبارك وأنئم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمين مجلس ورن الله جل وعلا كما يند الله يا أمر تشيمو بجنس ورنسا sannan Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu a cikin alkur'ani mai girma da yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi mana alƙawarin samun shiriya idan mun bi shi Allah ya ce idan kuka bi shi za ku shiryu kuma Allah ta'ala ya ce hakika haske ya zo muku daga ubangijinku da littafi mabayyani hasken shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce Allah yana shiryar da duk wanda ya bi yardarsa Allah yana shiryarwa da wannan hasken wato yana fitar da wanda duk ya bi yardarsa da wannan hasken daga cikin dufai ya zuwa ga haske kuma ya shiryar da su ya zuwa ga tafarki tafarkan aminci shine tafarki mai kake Allah madaukakin sarki muke roƙa da ya azurta mu da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a maganganunmu da halayenmu na zuci da kuma a cikin ayyukanmu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matattarar zance kalmomi waɗanda suke masu waɗanda suke a tsawo amma masu tarin ma'ana da yawa wannan tana daga cikin mu'ujizozinsa sallallahu alaihi wasallam to daga cikin irin waɗannan kalmomi waɗanda suke takaitattu a cikin takaitattu a su amma masu tarin ma'ana da yawa shine hadisin da imam tirmidhi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi daga cikin ashabul kutubi sita ya ruwaito shine imam abu isa muhammad ibn isa ibn saurat tirmidhi ya ruwaito daga malaminsa Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ya ruwaito da isnadinsa har zuwa ga Abu Kafshat al-Ansa'a Abu Kafshat al-Anmari ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku na rantsuwa a kansu kuma zan gaya muku hadisi a kansu ku kiyaye shi yace dukiya bata taba tawaya dukiyar bawa bata taba tawaya ba ta ragu saboda sadaka ba za ka taɓa samun bawa saboda yawan sadaka a ce yau ya tsiyace ba a ce me ya tsiyacar da shi a ce ba kariyar arziki ba ba faɗa ba afkuwar musiba ba yawan sadaka ce ta karya arzikinsa ba za ka taɓa samun wannan ba domin wannan abu ne wanda wato Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi tamkar wato doka ce tasa a cikin halitta cewa dukiya ba ta ƙarewa ba ta tawaya saboda yawan sadaka don haka bayan Allah kada shaidan ya sanya muku kada ku rudu da tsoratar da talauci da shaidan yake sawa a cikin zukatan mutane A shaytanu ya al-fakhra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim shaidan yana tsoratar da ku talauci kuma yana umartar ku da alfahsha shine rowa da mummunan zance da yanke zumunci Allah kuwa ya nemi ku alkawarin gafara daga gare shi da kuma ƙari a cikin abin da kuka bayar Allah kuma mai yalwa ne masani sannan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu bawan da aka cuce shi da wata cuta ya yi haƙuri a kan wannan cutar face Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗaukaka. saboda haka kada mutum ka ɗauka yafiya da haƙuri da kau da kai a kan wanda ya cuce ka zai sa a yi ta tattaka kai kamar yadda waɗansu shaidan yake kamar yadda shaidan yake zayyana mana ya sanya ma mutum ya rabu da kyawawan ɗabi'u yana ganin idan bai ɗaukan makansa fansa ba idan bai zamanto mai mummunan hali ba mai kausasawa mai tsanantawa mutane za su tattaka shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse akan wannan ya ce duk wanda aka cuce shi da wata cuta yayi hakuri akan wannan Allah zai Allah zai kara masa izza zai kara masa buwaya So da haka maimakon wannan ya sa a tattaka ka bal wannan zai sanya maka izza ne a cikin zukatan mutane ya zamanto ana ganin girman ka ba ko da kuwa wannan ba zai sa a daina cutattaka ba amma Allah zai sa maka izza a cikin zukatan mutane sannan na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu bawa da ya buɗe makansa kofar roko da tambaya da tambayar mutane abin da ke hannunsu face Allah ya buɗa masa kofar talauci wannan sunna ce ta Allah don haka musulmi ka kiyayi roƙo ba a yin roƙo sai idan mutum ya shiga cikin halin ƙaƙaluka ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bawa wanda yake masifa ta same shi ta halakar da dukiyarsa har aka samu wato ta halakar da dukiyarsa wannan ya halatta a gare shi ya yi tambaya ya roƙi mutane ya roƙa har a bashi abin da zai isar masa akan wato rayuwarsa da kuma wanda ya dauki nauyin yin sulhu tsakanin mutane ana rigima ya zo ya ce zai maganin rigimar sannan ya kasa ya ce shi zai biya bashi sannan wani abu ya sanya ba zai iya biya ba to wannan ya halatta ne nemi taimako domin ya dauki wannan nauyin da kuma wanda talauci mai tsanani ya same shi har mutane guda biyu masu hankali daga cikin mutanen danginsa da makwabtansa ko makwabtansa suka tashi suka yi shaida akan cewa hakika wani ya shiga cikin halin tsanani yana bukatar taimako to wanda ya shiga cikin irin wannan hali ya halarta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ku ba wannan ba tambayar da mutum yake yi wato domin ya samu wadata to wannan ba wani abu bane illa haramun yake ciyar makansa sannan idan har mutum zai yi tambaya to ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan labudda sai mutum ya tambaya ka tambayi salihai kuma yace duk wanda ya tambayi wanda ya tambayi ma'abucin mulki wato wanda yake bai mali take hannunsa shugaba wanda yake na musulunci wanda ya tambaye shi wato bai zamanto cikin masu lallaciya a cikin tambaya da roƙo ba in ko ba da wannan waɗannan ƙaidodi da aka sa ba to barin tambaya shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi masa alwa sun dauki alwashi daga wajensa sun yi masa mubaya'a akan ba za su tambayi Allah komai ba daga cikin su akwai Hakim ibn Hizam zai kasance yana kan raƙuminsa bulalarsa za ta faɗi ba zai ce ma wani mai wucewa mai komin bulalata ba sai dai ya tsaya ya sunkuyar da raƙumin kun san yadda sunkuyar da raƙumi take da wahala ya sauko sannan ya ɗauki bulalar sannan ya koma ya hau ya tashi raƙumin ya ci gaba da tafiya saboda ya yi alkawari daga a wajen a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai tambayi kowa komai ba to saboda ba komai ba ne saboda gudun abinda tambaya take sawa na wato kashewar zuci da dakushewar himma da kuma budewar kofar talauci Allah ya kiyashe mu akwai na hudu wanda ambatonsa bai zo a hadisin Abu Kabsha ba amma ya zo a hadisin wani daga cikin sahabbai wanda shi ma ya ruwaito wannan hadisi mai wannan ma'ana yace abu na hudu kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin rantsuwa akan su shine babu duk wanda ya tawali ya kaskantar da kansa ga Allah to Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka shi Allah zai ba shi ɗaukaka. annabu sallallahu alaihi wasallam ce mu kiyaye waɗannan abubuwa Don haka mu kiyaye su sannan ya ce zan gaya muku hadisi shi ma ku kiyaye shi duniya mutum hudu ne a cikinta. ta bawa wanda Allah ya azurta shi da ilimi da dukiya Don haka yana aiki da dukiyarsa yana ciyar da dukiyarsa inda Allah maɗaukakin sarki ya ce a sanya ta yana sada zumunci da ita yana sanin haƙƙin Allah a kan dukiya saboda abinda Allah ya bashi na ilimi to wannan shine fi kowa matsayi a cikinsu sannan bawa na biyu shine bawan da Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba yana cewa ina ma ina da dukiya ni ma ne irin abin da wane yake yi wato wannan wanda yake a mataki na farko wato ni ma na rinka sanin haƙƙin Allah a ciki na sada zumunci da ita ina kuma bin fitar da abubuwan da Allah yake so a yi da wannan dukiya ya ce to wannan da kyakkyawan niyyarsa yake rayuwa saboda haka shi ma yana matsayin wannan na farko daidai suke a wajen lada bawa na uku shine wanda Allah bai shi dukiya ba Allah wanda Allah ya bashi dukiya amma bai bashi ilimi ba don haka baya aiki da dukiyarsa ta inda Allah yake so baya sada zumunci da ita ba ma ya yarda cewa akwai wani haƙƙi na Allah a cikin dukiyar to wannan shine a mafi watsewar matsayi Allah ya kiyashe mu sai na hudu wanda Allah bai bashi dukiya ba kuma Allah bai bashi ilimi ba don haka yana cewa ina ma ni ma ina da dukiya na yi sharholiya kamar yadda wane yake yi na wato irin barnar da wane yake yi nima a ce nayi irin jin daɗin da yake yi nima a ce nayi to da wannan mummunan niyyarsa daidai suke a cikin laifi waɗannan in mutum ya duba a dangane da yanda mutanen duniya suke mu'amala da dukiya da kuma sanin haƙƙin Allah a ciki to zai ga darussa masu yawa a cikin wannan domin akwai mutum duk da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dukiya to Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hanyar samun aljanna cikin sauƙi domin zai yi ayyuka masu yawa wanda wanda ba su da dukiyar ba su da ita kamar yadda shahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam marasa shi suka zo suka ce za zahaba ahlud dusuri bil ujur ma'abuta dukiya sun tafi da dukkan lada to wannan haka falalar Allah maɗaukakin sarki take to amma wannan falala ba ta tabbata tabbata sai ga wanda ya je ya san menene haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa na haka waɗanda Allah ya ba ku dukiya ku je ku san haƙoƙin Allah a cikin dukiya haƙoƙin Allah ba kawai ya tsaya a zakka bane akwai haƙoƙi na dukiya banda zakka wanda Allah madaukakin sarki ya sanya dan haka ku je ku sani domin ya zamanto dukiyarku ta zamanto muku hisabi yayi muku sauki hisabi yayi ma masu dukiya sauki saboda ɗaya da babban abin da zai sa mutum ya samu tsira wajen hisabi shine ya zamanto ya san cewa yana neman dukiyarsa ta halal kuma yana batar da ita ta inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya batar da ita to waɗanda kuma ba su da dukiya murayu jama'ar musulmi akan samun kyakkyawan niyya ko da ba ka da ita ka zamanto mai kyakkyawan niyya sai ya zamanto kyashi da mugun nufi da keta da mugunta ta fita daga cikin zuciyarka domin akwai waɗansu wanda ba su da shi amma in sun ga ana yi ma in sun ga masu shi suna yi ma marasa shi wannan sai ya sanya musu kyashi da mugunta da kita a cikin zuciyarsu don me za a ba ma wani to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin nan ya nuna mana mu zamanto masu kyakkyawan niyya domin sau da yawa mutum mai kyakkyawan niyya ya zamanto ya samu matsayi fiye da na aikinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa kyakkyawan niyyar mumini za ta iya mafin aikinsa saboda yayin da ya zamanto ya yi niyyar Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada ya fi masa aikin da zai yi ya zamanto ko da da niyyar amma ya zamanto ya saba ƙa'idodi wanda zai iya rushe masa aikin nasa saboda haka mu zamanto masu kyakkyawan niyya musamman a cikin wannan lokaci wanda tsanani ya yi tsanani a cikin al'umma hauhawar farashin kaya ya yi yawa da tashin da wahalar kayan masurufi da mahalar makamashi wanda duk shugo sun ƙara tsanantawa a cikin al'umma dama ce ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su da su sa da zumunci su yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu na haƙƙin dukiya waɗanda kuma ba su da dukiyar dama ce su kyakkyawan nufi su kyakkyawan niyya su fatan cewar su ma da Allah zai ba su su ma da sun yi domin ko ba komai ya sanya ma wanda yake wannan ya nuna yana alhini da abin da ‘yan uwansa musulmi marasa shi suke ciki wanda yake kuma duk wanda ya damu da al'amuran musulmi to wannan alama ce cewa yana cikinsu kuma yana cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mukiyayi almubazzarantar da dukiya domin hanya ce wadda take za mu zamanto a mataki mafi muni ballantana kuma waɗanda yake ba su da shi amma suna zaune suna burin yin barna suna da mummunan niyya suna da niyyar yin saƙo mutum ya mutu a cikin wannan hali yana gurin ina ma yana da halin saba ma Allah a ce ya saba ma Allah su kaga wanda ya mutu a cikin wannan hali ya mutu a cikin saba ma Allah madaukakin sarki bai tuba ba wanda Allah ya umarce mu da mu tuba taubatan nasuha ya kuma yi mana gargaɗi kan cewa mu rinka duban abinda muka kaddamar mu kanmu domin gobe kiyama domin mutum bai san lokacin da wato abinda gobansa za ta kawo ba wala ta tadri nafsun ma za ta Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ta tadri nafsun ma za ta amalu gada babu rai da ta san abin da za ta aikata gobe gobe ɗin nan da ake gani nisa gare ta domin baka san abin da san kai ta ko ba za ka kai ta ba duk wanda bai kai ta ba ta yi masa nisa don haka goben nan kuma za ta iya zuwa za iya zuwa gare ka ba za ta iya zuwa gare ka ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce mu ji tsoron Allah kuma rai ta tuna abinda ta kaddamar domin gobe Allah maɗaukakin sarki muke roƙo da ya mana kyakkyawan guzuri a wannan rayuwa na tsoron Allah kuma ya sanya mu a cikin masu istiqama akan al'amuranmu ya ga zukatanmu da gaɓoɓinmu da harsunanmu da hasken sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna na nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا واجب مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله